الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل يتناول الآيات التي بعث بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه هناك جاء بلفظ آتينا وجاءكم وهنا قال وأنزل الفرقان جاء بلفظ الإنزال فلهذا شاء بينهم أن القرآن والفرقان والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل بأن ينجي هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء فيكون قد فرق بين الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء الله وعدائه بالإحسان إلى هؤلاء وعقوبة هؤلاء وهذا كقوله في القرآن في قوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان إلي عن ابن عباس يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد ومقسم وعبد الله بن عبد الله الضحاك نعم عبيد نعم وعبيد الله بن عبد الله الضحاك وقتادة نعم والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وبذلك فسر أكثرهم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كما في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من كل ما ضاق على الناس قال الوابلي عن ابن عباس في قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي مخرجا قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وإكرمة وضحاك وقتادة والصدي ومقاتل ابن حيان كذلك غير أن مجاهدا قال مخرجا في الدنيا والآخرة وروي عن, عن الضحاك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 masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari mai albarka na Kano a wannan yammaci na Litinin yau muna 25 ga watan Rabiul Awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi 1443 wanda kuma yake daidai da ɗaya ga watan 11 miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal-budlan واللفر شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله ونشيني درسينا نوه darasinmu na goma sha shida cikin wani littafi inda malan yake bayanin ma'anar alfurkan menene kalmar alfurkan take nufi to cikin wannan bayani yake kawo ayoyi na alkur'ani waɗanda suka kunshi batu akan alfurqan ah, <clears throat> daga ciki akwai suratul anfal in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqan to in kun kasance kun yi imani da Allah da abinda muka saukar wa bawanmu yawmal furqan ranar alfurqan ranar rarrabewa alfurkan a cikin wannan aya ce yana nufin rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ko kuma nasara da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama akan abokan gabansa da zai zo ya sake kawo wannan aya a cikin can gaba sannan da faɗar Allah subhanahu wata'ala inda yake cewa kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin ta hakika wani haske ya zo muku daga Allah da kuma wani littafi mabayyani qila an-nuru huwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa qila huwa al-islam ce an-nuru ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma wasu suka ce ana nufin musulunci sannan da fadar Allah subhanahu wataala da yace kad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina hakika wata hujja ta zo muku daga ubangijinku kuma muka saukar muku da wani haske mabayyani qila al-burhan huwa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama wasu cikin malamai suka ce al hujja da ake nufi a nan? ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qila huwa al-hujjatu wad-dalil wasu suka ce ana nufin hujja da dalili wato abinda ya zama hujja akan mutane ta hanyar bayanin gaskiya da kuma bayanin ƙarya bayanin da yake bayyana gaskiya da kuma wanda yake bayyana ƙarya waddalil da dalili da yake fito da gaskiya gaskiya ce da kuma ƙarya ƙarya ce waƙila alƙur'anu wal hujja wasu ka ce alƙur'ani ake nufi da hujja alburhan ana nufin alƙur'ani ana nufin hujja shine malam yace wa dalilu yatanawalu al allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idan ka ce dalili ya kunshi ayoyin da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka aiko shi da su wannan ayar ke cikin suratul nisa'i malamai sun yi magana akan waɗannan lafuzza guda biyu da suka zo a cikinta qad ja'akum burhanun sannan wa anzalna ilaykum nuran mubina me ake nufi da al-burhan me kuma ake nufi da an-nur a cikin ita wannan ayar da yawa daga cikin malaman tafsiri mafi yawancin sun ce al-burhan ay hujja anan ana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wannan shine mafi yawancin abinda malamai suka ambata ah, shine maganar da albagawi ya kawo ya jingina wa mafi yawancin malamai malaman tafsiri cewa suna nufin ana nufin alburhan ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan abu hayyan cikin tafsirinsa al-bahr al-muhit ya jingina wannan zuwa ga mafi yawancin malaman tafsiri cewa sun fassara al-burhan da cewa ma'aiki ake nufi qad ja'akum qad ja'akum burhanun min rabbikum wato annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hujja ne akan ku ya zo muku daga ubangijinku an kirawo shi hujja an kirawo shi burhan li'anna minhu li'anna minhu alburhan domin shi yake shi ya taho da hujjar annabi shi ya zo da hujja wacce ta bayyana gaskiya ta kuma yi bayanin ƙarya ta bayyana gaskiya ga gaskiya ƙarya kuma ga yadda take saboda haka shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya zo da wannan aka kirawo shi da al-burhan saboda shine yake ya taho daga Allah subhanahu wataala da wannan hujja wannan kuma an rawaito shi daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ɗaya daga cikin magabata shi ma haka ya fassara al-burhan wasu daga cikin malamai sun ce al-burhan ana nufin hujjar kanta qad ja'akum burhanun min rabbikum ana nufin hujja ta zo muku daga ubangijinku amma hujja anan ba kowace irin hujja ba ana nufin hujjar da take karara hujja da take a fili wacce take raba gaddama wannan hujja raba gaddama ta zo muku daga ubangijin hujja ta fili ta karara yace saboda duk inda galibi abinda ake ake nufi kenan da alhujja a cikin alqur'ani ana nufin hujja ta sarari hujja ta fili hujja da take raba gaddama domin kalmar hujja suna ta tara sai ya kawo hujja amma an kalmi ba sai ga duk shirme ne babu wani abu na hujja a ciki sai ga shiriri ta ce sai wata shubuha ce wani su ki burutsu ne molanka amma zai kira shi hujja an kawo hujjoji masu ƙarfi amma sai ga babu wani abu da zai kama kanka kama alƙur'ani ya ce hujja yana nufin wani abin da yake ƙarara a fili raba gaddama wanda sai dai mutum kawai ya ƙirƙisa ƙasa ya ce ba zai yarda ba ba wai don hujjar ba ta hujjantu ba hujjar ta samu ta zauna sosai a nan <clears throat> dala'ilun nubuwa za su shiga dala'ilun nubuwa wato dalilai da suke tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda su ne mu'ujizozin da Allah subhanahu wataala ya bashi tun daga tun daga shi kansa alqur'ani wanda Allah ya saukar masa da ba a taba saukarwa wani annabi irinsa ba annabawan da aka yi tun daga kan manzo na farko annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabi isa alaihissalam ba a taɓa saukarwa da wani annabi daga cikin annabawan allah littafi kamar alkur'ani ba yana ɗauke da mu'ujizozi ta fuskoki daban-daban yana ɗauke da mu'ujiza ta fuskar bayanan da yake ɗauke da su na gaskiya wanda kokonto baya zuwa musu ta gabansu ko bayansu la yatihi batil min bayni yadayhi wala min khalfihi yana ɗauke da hujja da mu'jiza ta fuskar labarurruka da yake bayarwa waɗanda na suke na gaskiya tabbatattu waɗanda suka wakana da waɗanda ba su wakana ba yake ba da labarin za su wakana kuma su tabbata kamar yadda ya ba da labari babu littafin da ainihin ya zo da irin wannan kamar yadda alkur'ani ya zo da shi yana ɗauke da hujja ta fuskar irin dokoki da ya zo da su wanda suke tsara rayuwar ɗan adam suke gyara masa ƙwaƙwalwarsa suke gyara masa tunaninsa suke gyara masa mu'amalolinsa da shi kansa karan kansa da kuma waɗanda suke tare da shi suke masa bayanin alaƙarsa da halittun da ke kewaye da shi suke nuna masa yadda zai yi rayuwa mai kyau a nan duniya kuma suke nuna masa yadda zai haɗu da Allah subhanahu wataala babu wani littafin da ya zo da irin waɗannan bayanai da irin waɗannan dokoki kamar yadda alƙur'ani ya zo da shi saboda haka alƙur'ani dalili ne cikakke da yake tura cewa maganar Allah ce kuma Allah subhanahu wataala ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko masa da wannan maganar wanda take yake tabbatar da cewa shi manzo ne daga Allah da gaske ba ƙaryar manzanci yayi ba Qur'ani yana kunshe da wato do abin da mu'jiza ta fuskar dokoki da yazo da su dukkan wata doka da Allah subhanahu wataala ya zo da ita ta zamantakewar dan adam in ba ta Qur'ani ba kowace iri ce za a zo da ita to sai an ga cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba sai dai ka ga al'amura suna ta ƙara rikirki cewa suna lalacewa ba abin da ya jefa ɗan adam a cikin halin da yake ciki sai jingina alƙur'ani da ya da dokokin sauri guda ci shi zai tsara wa kansa dokokin da zai rayu a kansu saboda ka yau a yi nan gobe a zo a yi amendment gujima a zo haka za a yi ta amendment ɗin constitution a yi ta sake dokoki a saka a gyara a cire a mayar kuma duk sanda aka yi sai a rika gano wasu barakoki ta wasu wurare da ɗan adam ne zai tsara babu yadda za a yi abin da yake ba daga Allah ba kuma a same shi yadda ake son shi law kana min indi ghairi llahi lawajaduhu fi ikhtilafan kathira wannan sifa ce ta wani tsarin da zai zo ba daga Allah ba sai ka same shi da ikhtilafan kafira. ka same shi da tufka da walwala ya yasa za a ga a kotu a yi ta tafka muhawara akan doka kowa da irin fasarar da yake mata in yau wanda ya ci nasara a kai gobe kuma wani in ya zo ba zai ci nasara ba kuma duk abu ɗaya ne sauraka wanda ya fi iya magana ce doki mai baki shi fi gudu sauraka wanda ya fi iya kalallame alkali da abin na karshe a ce yayi nasara ko wanda yake da daurin gindi to wannan duk hujjoji ne da suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake banda al al-ayat al-maddiyya al-hissiyya da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kafiran da suka yi zamani da shi da musulman da suka yi zamani da shi suka gansu karara mu kuma aka ruwaito mana su ta hanyoyin da muka tabbatar da cewa sun faru wasu alkur'ani ya bamu labari kamar abin da ya shafi inshiqaqul qamar darbatis sa'atu wan shaqqal qamar kafirai sun ga wannan musulmi sun ga wannan sun ga sanda wata ya tsage gida biyu mu ba mu gani ba amma alkur'ani ya bamu labari su haka mun yadda mun gaskata kamar mun gani fiye da ba mun gani dan idan mu zai iya gaya mana ba gaskiya ba amma abinda alkurani ya zo da shi gaskiya ne ta kowane bangare saboda haka kamar isra'il ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tafiyar dare zuwa min min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu saboda haka a cikin dare aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallama gangan jikinsa da ruhinsa aka yi isra'i tafiyar dare da shi zuwa baitul maqdis wanda tafiya ce da take ake kwashe wajen wata guda ana yin ta kafin aje amma ya yi ta a cikin dare ya je ya dawo ya waye gari a cikin garin makka alkur'ani ya ba mu wannan labari waɗanda suke nan sun ji sanda annabi sallallahu alaihi wasallam labari suka tsare suke masu tambayoyi an san dai bai taɓa bin wannan tafiyar ba aka kuma yi masu tambayoyi kuma duk ya ba da labarin abubuwan da ya gamu da su a hanya kuma da matafiya suka zo aka tambaye suka ce kwarai da gaske haka abin ya faru a wannan tafiya tamu sauraka alqur'ani ya zantar da mu subhanallazi asra bi abdihi laylan min al haram ila al aksa al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wannan shine dalilin yin tafiyar wato yin tafiyar ba yi ta ba illa linuriyahu min ayatina ba wai ita tafiyar ce bukatar ba dan a nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam min ayatina ne wani ya ce yau yayi wata tafiya shi ma irin wannan da yau za a samu wani yayi tafiya ko eh, ala ifritu min al ana atika bihi qabla an taquma min maqamika وإني عليه لقوي أمين وكان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليه إليك طرف إليك طرفك kaga wannan tafiya ce a a mikiyasinka na ɗan adam tafi sauri ma akan wacce aka yi ta cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa isra'i daga makka zuwa zuwa almasjid al-aqsa a cikin dare aka je da shi cikin dare aka da shi watakila an yi awa ɗaya watakila an yi awa biyu watakila uku almuhim dai a daren ya tafi a daren ya dawo a nan ya waye gari asuba ta yi masa wannan kuma allazi indahu ilmun min alkitab qala ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfak kaga a sauri wanda yafi amma shin an ba shi wani abu da aka irin wanda aka ba annabi kenan saboda me ta ina aya cewa ta linuriyahu min ayati shi wannan abin da ya gani kenan abin gani ba saboda tafiyar ba ita ce kawai ba ayar da Allah ya nuna masa saboda shi wannan koda ya yi irin wannan tafiya da tafi wannan sauri amma bai ga ayoyin Allah da Allah bai gani saboda bai yi irin ta annabi ba dan kada wani ya zo ce ga wani ya yi tafiyar da annabi bai yi ba saboda don dan a cikin bayanai waɗanda suka ji zaka ce wani malami ne da Allah ya bashi sanin al-ismul eh, a'zam shi yayi wannan wannan tafiyar to koda hakan ne shi malamin ne to amma bai yi ta linuriyahu min ayatina to waɗannan duka dalilai ne da suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne banda wasu abubuwa da annabi ta sabai su karka gani na taksiru ta'am abinci mai yawa ya dawo kaɗan hmm? afo afon abinci kaɗan ya dawo mai yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a kamar ruwa ɗan kaɗan wanda ba zai ishi mutum ɗaya ba ma ya sha ya ƙoshi amma annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sa hannunsa ko ya addu'a wani ruwan ya ishi mutane ɗaruruwa su sha su sha da dabbobinsu su bashi anan su cika salkunansu da sauransu to duk waɗannan al'ayat ne waɗanda sun sha banban da abin da ake ba ɗaiɗaikun mutane aljanu mutane suna amfani da aljanu wajen su kawo musu abinci sato musu abin sha amma bambancin wannan shi wancan da aka kawo maka babu shi a gabanka aka je aka kawo maka na yi wasu sato suna yi wa kuma su samu shi daga ta hanyar da ba satar ba amma shi wannan yana nan a gabanka kaɗan ne ya zama mai yawa wanne ya fi zama aya wanne ne aya sauraka na wanda misali mahaifiyar annabi annabi isa alaihissalam anna laki hadha qalat huwa min indillah kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa in indillah inna allaha ya sha yasha'u bighairi hisab maryam ba na annabiya bace ummuhu kanat siddiqa siddiqa ce ba nabiya bace gashi tana samun abincin da babu shi a lokacin a garin su amma daga wani guri ake kamata ba wani abinci bane anan ya samu canji ko ta fuskar yawa ko ta fuskar kamanni a'a zuwa aka aka mata shi daga gurin da ake samu shi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam abincin ne gashi dan kadan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yayi yawan da zai ishi mutane har su tafsu har su ci su bashi da wannan da wannan ne fi zama mu'jiza wanda ita ce ayar shi yasa ayatul anbiya khassa lil anbiya wannan shine abinda ibnu taymiya ya ta bayani a cikin kitabun nubuwat cewa ita ayar annabawa banda annabawa babu masu iri tarayya da su a cikin wannan ayar Saɓanin wani abu wanda ba wannan ba shi yasa za ka samu yanzu kamar abinci a kawo maka shi lokacin da babu shi a gabanka ko bokaye suna amfani da aljanu suna yin wannan alhallaj ya kware wajen wannan yana da cikin abin da ya rudu wasu mutane da shi har ya kai yana da awar allantaka saboda ya shiga shi zauna a indiya ya haɗu da matsafan indiya ya koyi tsafi iri-iri saboda haka yana cikin garinsa zai daga hannu sai ga nan da sai a ga abincin da babu shi a garin ko kayan marmarin da babu irinsu iskokai sun kawo masa shi to duk sai rika cewa waɗannan karamomi ne karama ce a shahid annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi addala'il waɗanda suke tabbatar da abin nan sa to duk wannan suna shiga cikin burhan ja'akum burhanu min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina saka wasu suka fassara shi da hujja kamar mujahid ibn jabr ya fassara shi da hujja as-suddi isma'il as-suddi ya fassara shi da hujja burhan ya fassara ta da hujja kamar yadda yake cikin tafsiri ibn abi hatim na hudu shafi 1125 qatada ya fassara ja'akum burhanun min rabbikum yace bayyinatun min rabbikum shi ba daidai yake da hujjatun min rabbikum hujja bayyananniya آه، شيخ ابن عطيه عليه رحمة الله امين التفسير آه، انس المحرر الوجيز نبي شافي 141 yake cewa الحجه النيره الواضحه التي تعطي اليقين التام برهان من ربكم على نفس الحجه مي haske bayananniya wacce باير bayar da yaqini wato take sawa ka tabbata cewa haka abin yake ya ce ma'anar ja'akum burhanu min rabbikum ana nufin manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo muqtarinun ja'akum burhanun muqtarinan bi muhammadin ja'akum muqtarinan bi muhammadin Burhanu min Allah wato wata hujja daga Allah ta zo tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wacce take nuna ala sihhati ma yad'ukum ilayhi wa fasadi ma antum alaihi min an-nihal hujjar da take take bayyana gaskiyar abinda annabi ke kiran ku zuwa gare shi da kuma barnar abinda kuke kai na wasu addinai da suka saba masa haka nan ibnu kafir ya fassara burhanun shi ma da cewa ana nufin ana nufin ad-dalilul qati'u lil uzri annabi ya zo da dalilin da yake yanke hanzari wal hujjatul muzilatu lish shubha ya zo da hujja da take kawar da kowace shubha sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi domin ya yanke hanzari daga dukkan wani wanda zai sakon annabi zai je masa kuma ya imani da shi wani an yanke masa hanzari ba shi da kuma wani abin da zai kafa wa Allah hujja da shi da manzo ya zo masa kuma ya zo masa da hujja mai bayyana ya rusulan mubashirin wa munzirin liyalla yakuna lin-nasi 'ala allahi hujjatun ba da rusul zato mutane ba su da kuma abin da za su kawo Allah hujja da shi laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza saboda haka su zo kuna ga wa Allah subhanahu wataala cewa ina da me hana ma ba aiko mana wani manzo ba wanda zai sa in ya zo da hujja mu bi shi kafin mu bace ko mu tabe to Allah ya aiko da manzanninsa waɗanda suka yanke wa kowa hujja daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo da hujjar da tafi kowace zama bayyana yace yazo da alqur'ani sauran annabawa hujjar su ta yi aiki zuwa wani lokaci kafin a gurbata hujjar annabi at-taura kafin a gurbata ta injila kafin a gurbata ta bayan an gurbata ta baka da abin da zaka yi rikewa a matsayin hujja ce da za ta kawo maka da da shubha za ta saman maka da yaqini amma alqur'ani la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. babu ta inda barna za ta zo masa littafi ne uhkimat ayatuhu summa fussilat ayoyinsa an kyautata su sannan kuma an fito da su an yi bayanin su daki daki saboda haka ya yanke wa kowa hujja babu wata hujja da za ta zo bayan wannan to Ibn kafir haka ya fassara burhanun min rabbikum cewa qad ja'akum burhanun min rabbikum ya ku mutane haƙiƙa hujja ta zo muku daga ubangijinku baidawi tafsirinsa <coughs> asrarut tanzil shafi abin juz'i na bi shafi na 112 ya fassara al-burhan da al-mu'jizat cewa mu'jizozi aka ce mu'jiza farkon mu'jiza za ta shiga ita ce al-qur'ani ta ce mafi girmar mu'jizar da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam da babu kamarta ta ce mu'jizar da za ta ɗore. za ta ɗore har zuwa tashi alkiyama sauran mu'ujizozi kafirai ne yanzu ba su gansu ba Saura ka za su iya karyata su amma alƙur'ani yana gabansu kuma wannan ƙalubale da Allah yi na a zo a kawo kwatankwacinsa har yanzu yana nan in aka ce kwatankwacinsa ba wai ana nufin dole ya yi larabci ba a'a ya zo da irin abin da fuskokin mu'ujiza da Alƙur'ani ya zo da shi wanda na yi muku bayanin kaɗan daga ciki ko da al'ijazu tashri'i kawai dokoki da alkur'ani ya kafa wa ɗan adam yadda zai rayu a zo da wani kundi da yake ɗauke da dokoki irin waɗannan babu su babu ba za a samu ba kuma sauraka wannan ƙalubale ba wai ya taƙaita ne da larabawa kawai ba don wani zai ce to ai don mu ba larabawa ba ne damu an ga mai za mu yi a kan wannan ilawar ce ai damu larabawa ne damun kawo ba saboda mu ba larabawa ba ne ce ai ba ta fuskar ta fuskar fasaharsa kawai da zubinsa kadai ba ta fuskar abinda ma ya zo da shi content ɗinsa shi kansa ka dubi abubuwan da ya zo da su na wa'azi na shiryarwa na faɗakarwa na yadda alƙur'ani yake magana da hankali yake magana da zuciya a lokaci guda ya magana da hankali ya magana da zuciya yadda ya zo da buƙatun ƙwaƙwalwa ruhi da buƙatun gangan jiki babu wani littafi da ya zo da waɗannan abubuwa saboda haka kai in kana da wani littafi wanda yake irin wannan ko za ka iya tsara wani littafin da zai kunshi wannan to ka tsara magani babu babu wannan saboda haka ko da an fassara alkur'ani kamar da ibn taymiya yake faɗa ko da an tarjama alkur'ani zuwa ga wani yare to mu'ujizan nan tashi da kalubalen nan nashi yana nan kakka ɗauka in an fassara shi ya koma Zahul bayan shikenan kuma babu babu babu dai tana nan domin abin da za a nakalto na ma'anoninsa ɗin a ce wannan aya ga abin da take cewa wannan aya ga abin da take cewa to wannan abin da take cewa a kawo wani abu irinsa ba za a iya ba sauraka mu'ujizarsa tana nan mu'ujizarsa tana nan ka a ɗauka mu'ujizar kawai ta zubin larabci ne ta zubin larabci ne da har aka samu wasu a baya can suka rika cewa ai shi kansa larabcin ba wai dan ba za su iya kawo irinsa ba ne a'a kawar da su Allah ya yi daga kawo irinsa suna yake cewa sarafa yani sarafahumullah Allah ya kawar da su ne ya hana su iko amma da an saka musu linzami za su iya to kaga wannan ita ma magana ce mara kyau da a baya can malamai suka yi ta abin nan suka yi ta ta rushe ta baizawi yake cewa al-burhan ana nufi mu'jiza in yace mu'jizat al-qur'ani ya shiga ciki annur kuma yace ana nufin alqur'ani wajen fassara annur da alqur'ani wannan galibi abinda duk malamai suke faɗa kenan wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da tunda ja'akum burhanu min rabbikum zai zama nuran mubina shine alqur'ani kamar yadda Allah ya sifanta shi a wurare daban-daban saboda ka fassara burhan da alqur'an sana a fassara nur da alqur'an zai zama akwai akwai eh, baya akwai maimai a ciki sa'idi a cikin tafsirinsa shi qad ja'akum burhanun min rabbikum yace ana nufin hujajun qati'a ala alhaqqi tubayyinuhu wa tuwaddihuhu wa tubayyinu diddahu kusan dai maganganun da malamai suka yi ne ya sake maimaita su ya haɗa su guri guda yace hujjoji waɗanda suke masu yanke shakku masu bayanin gaskiya su kuma bayyana kishiyar gaskiya hujjojin da suke bayyana gaskiya kuma su bayyana kishiyarta domin a gane wannan gaskiya ne wannan kuma gaskiya bane yace wa hadha yashmalu ad-dala'il al-adillati al-aqliyati wan-naqliyah wannan ya kunshi dalilai na hankali da Allah subhanahu wataala yake yi na jan hankali zuwa ga sama da ƙasa da abin da yake da ya abin da yake kewa da afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufiyat wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat wannan duka ayat ne waɗanda suke al'aqliya wanda tunani ne ɗan adam zai yi ulun zuru ma za fi samawati wal ardh ma min shay sauraka waɗannan duka hujjoji ne da hankali ne zai yi nazari A su awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh ma khalaqa Allahu min shay sauraka waɗannan akwai kuma al-ayatul naqliya waɗanda sun kuma bayanai ne da alqur'ani ya zo da su labarai ne da alkur'ani ya zo da su musamman abin da ya shafi baya wato abubuwan da suka riga suka wuce ko abin da za su zo nan gaba abubuwan da suka shafi alkiyama da abin da zai biyo abin nan zai biyo baya ko zai faru a cikinta ya shafi al'ayat ya shafi al-burhan ya shafi al'adilla al'ufuqiyya su ne wanda za ka gani a sararin sama ko kuma annafsiya shi ne wanda za ka gani a tare da kai a halittarka sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah ce da sannu ba da jimawa ba za mu nuna za mu nuna musu ayoyinmu fil afaqi a sararin samaniya abubuwan da za su yi ta gani na ayoyi na ikon Allah wa fi anfusihim da karan kansu su karan kansu a halittarsu za su yi ta ga abubuwa na ban mamaki za su jima ba su iya gano haƙiƙaninsu ba ba su iya gano fassararsu ba sai dai su ce haka abin yake faruwa amma me yasa yake faruwa haka baya fa akasinsa baya faruwa ba za su iya gaya maka ba zai nuna maka wata aya ce ubangiji ya ajiye maka a ciki ana Allah ce min rabbikum qad ja'akum burhanun min rabbikum min rabbikum dan an nuna maka darajar wannan hujja hujja ce da ta zo daga Allah daga ubangijin A nuna maka girman sa ko nuna maka amfanin sa gare ka domin ya zanto wanda ya saukar da wannan hujja shine ar shine mai tarbiyar ku shi ya same ku daga babu yayi muku abinda duk yayi muku na kyautatawa to lalle abinda zai kawo muku na hujja wani abu ne mai amfani gare ku saboda haka wannan zai sa ku ku a abin hannu biyu kuma ku bawa abin kulawa to wannan da shine fassarar da malamai suka kajja akum burhanu min rabbikum da kuma munuran mubina wannan babu sabani cewa ana nufin ana nufin malai ce lakin na lakinnahu huna jaa bi lafzi ayataina ina yake nufi da huna yana nufin maganar annabi Musa alaihi salam laqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dhikran A nan aka yi amfani da kalmar ataina wato mun bawa sannan kuma a cikin suratul ma'ida yi amfani da ja'akum ko kuma eh, a cikin suratul ma'ida qad ja'akum min Allahi nurun وكتاب مبين هكذا أنما أكتقل جاءكم برهان من ربكم وهنا قال وأنزل الفرقان أما أوجهن آية تيكي مغانا أكنت إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبد أفوا آه، وأنزل الفرقان آه، آه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان a nan sai aka ce wa an zalal furqan a can aka yi maganar ja'a bin ataina wajen maganar annabi musa alaihissalam da kad ataina musa ko kuma kad kun burhanu min rabbikum amma a waccan a wannan ayar da ita yake magana sai cewa an zalal furqan su ja'a bi lafzil inzal ya zo da lafazin saukarwa wa an zalal furqan sai ce wali haza sha a bainahum shi yasa ya wato yaɗu a tsakanin malamai annal furƙana wal burhana yahsulu bil ilmi wal bayan kama hasala bil qur'an wato al burhan <clears throat> al furqan da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi ko ya bayar da shi al furqan abinda zaka rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma alburhan hujjar da za ta yanke maka hanzari za ta tabbatar maka da gaskiya ta bayyana maka ƙarya wannan malamai suka ce ya yahsulu bil ilmi wal bayan zai samu ne ta hanyar ilimi ta hanyar bayani ta hanyar ilimi ne zaka samu al furqan ta hanyar ilimi ne zaka samu al burhan kama kama hasala bil qur'an kamar yadda yake samuwa ta hanyar al qur'ani a hanyar al qur'ani zaka samu burhan ta hanyar al qur'ani zaka samu zaka samu al furqan wa yahsulu bin nazari wat tamyiz bayna kaga in ya zanto ta hanyar ilimi da bayani wanda ilimin nan da bayani da zai nuna maka gaskiya ya nuna maka ƙarya ka fahimci gaskiya ka fahimci ƙarya in ya zama ta hanyar ilimi ne to kaga wannan yana nuna cewa ta hanyar alqur'ani ne ta hanyar alqur'ani kuma ta hanyar saukarwa ne tunda alqur'ani saukar da shi akai kaga za a cewa anzalal furqan tunda sai da aka saukar da alkur'anin ka karanta sannan ka samu ilimin da ka iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya saura kaga ashe ilimin da ka samu na bambance tsakanin ƙarya da gaskiya saukakke ne daga sama tunda ka same shi ta hanyar abin da yake saukakke shine abin da wannan kalmar anzala din take nufi wato koda ka fassara alfurqan ba da alkur'ani ba Karshe fassara za ta koma zuwa ga zuwa ga alkur'ani domin abin da ka samu wanda zai iya nuna maka ka iya tantance zai iya baka dama ka iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya ka same shi ne ta hanyar Alƙur'ani. Alƙur'ani kuma saukakke ne haka nan wa yahsulu bin nazari wat tamyiz bayna ahli al-haqq wal batil sana din nan zai iya samuwa ta hanyar bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin masu ƙarya da masu gaskiya da maƙaryata bi an yunajji ha'ula'i wa yansuru ha'ula ta hanyar a ga Allah subhanahu wataala ya kubutar ya tserar da waɗannan ya kuma halaka waɗannan wayansuruhu wayansuruhu a ga yadda Allah zai tserar da waɗannan ya ba su nasara wa yu'azzibu haula'i waɗannan kuma ya musu azaba fayakunu qad farraqa bayna at-ta'ifatayn sai zanto Allah ya rarrabe tsakanin ƙungiyoyin guda biyu tsakanin jama'u guda biyu jama'ar da suke bin gaskiya Allah ya tsirar da su yayin da wata azaba ta sauka ya ba su nasara akan abokan gabansu su kuma waɗancan da suka gaskiya suka rungumi ƙarya Allah ya azabta su Allah ya halaka su daga nan sai a fahimci cewa to Allah yana tare da waɗannan ba tare da waɗannan a fahimci cewa waɗannan su ne ba gasu gaskiya waɗannan su ne masu waɗannan su makaryata kaga al-furqan ya samu kama yufarriqu al-mufarriqu bayna awliya illahi wa a'da'ihi bil ihsan ila ha'ula' Hmm? wa uqubati haula kamar yanda mai bambancewa yake iya bambancewa tsakanin waliyan Allah da makiyan Allah waliyan Allah da makiyan Allah ta hanyar a kyautata waliyan Allah ya kuma saukar da uquba akan makiyan Allah sai gane cewa waɗannan su waliyan Allah ne waɗannan makiyan Allah ne wa haka zaka qaulihi fil qur'an in kuntum amantum billah to wannan shine <clears throat> shine ma'anar kalmar anzala me yasa kalmar anzala ta zo dan an nuna maka zai iya ɗaukan ma'ana biyu zai daukan tunda kalmar anzala kamar yadda ibnu ashur yake faɗa al-inzal kalmar inzal tana nufin isalu shay'in min ulul ila ila sifr a saukar da abu daga sama zuwa ƙasa shine inzal Saura ka kaga wa ma anzalna zai iya zama abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne daga sama kamar Alƙur'ani. saukar da shi aka yi daga sama to shine a ibnu a anan sai ya kawo ayar da take da kwatankwacin wannan ma'anar ita ce ayar da take cikin suratul anfal in kuntum amantum billah wama anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir ayar da Allah subhanahu wataala ya maganar ganima ganimar da ake samu daga yaƙi cewa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al-furqan yawm al-taqal jam'an Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'alamu alamu anna ma ghanimtum min shay'in ku duk abinda kuka samu na ganima duk abinda kuka samu na ganima fa anna lillahi khumsahu to ɗaya bisa biyar na abinda kuka samu na Allah ne fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul ɗaya bisa biyar na Allah da manzansa ne na Allah ne sannan manzansa kuma shine zai raba zai sarrafa shi ya bama wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama haka lillahi yana nufin malullahi ne walin rasuli kuma yana nufin annabi shine mai kasawa sannan sauran kuma da za a bawa wale zalqurba wale tama duk a wannan a wannan homosin ne dai kashi ɗaya na bisa bisa bisa biyar sauran kashi hudu bisa biyar su kuma na mayaka ne su kuma za a raba musu kowa gwargwadon yadda aka gaya cancanta to shi ne Allah ce in kuntum amantum billah wannan hukunci ku karɓe shi ku miƙa wuya in kuntum amantum billah in dai kun yi imani da Allah wa ma anzalna ala abdina da abinda muka saukarwa bawo mu yawmal furqan ranar rarrabewa ranar raba gaddama yau maltakal jam'an ranar da ƙungiyoyi biyu suka haɗu ƙungiyar musulmi da ƙungiyar kafirai wallahu ala kulli shay'in ƙadir. Allah mai iko ne akan komai to yake ibnu taymiya yake cewa wannan ayar a ciki Allah subhanahu wataala ya nuna cewa al-furqan saukar da shi sai cewa anzala al-furqan a waccan ayar cikin suratul ali imran nan kuma ya ce wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan to shi ne ce alfurkan furqan anan ana nufin bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya Ibn ashur yake cewa anan ya zai yiwu zai yiwu yawmal furqan anan ana nufin wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yana nufin abinda aka saukar masa na wahayi wahayin da Allah subhanahu wataala ya saukar wa bawansa ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam abdina ana ana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wahayin da ya masa a lokacin yakin badar ita ce yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul aya suna tambaye ka kudin ganiman nan ya za'i da su ce ganima lillahi war rasul Allah ne da manzansa sai kuma su jira su ji yadda Allah zai ce a kasa to shine aka saukar da kuma waɗancan waccan ayar. saboda ka abinda aka saukar saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yasalunaka anil anfal to in kun yi imani da wannan to ga yadda ka san yake an fahimta saboda ka kaga al-inzal ana nufin wahayin da Allah subhanahu wa ma anzalna ala abdina ana nufin wahayin da Allah subhanahu wataala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin badar zai iya wa kuma wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yana yana yiwa ya zanto mu'jizar da Allah subhanahu wataala ya saukar masa a yakin badar a aikin badar Allah subhanahu wataala ya saukar masa da mu'jizar mala'iku da suka zo suka taya musulmi yaki a wannan istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almala'ikati murdifin Allah subhanahu wataala ya aiko da mala'iku waɗanda suka taya mu'minai yaki zai iya wa ruwan da ya saukar musu إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به تتيه ونرون وندا ألوكة sahabbai sun tsoro ya shige su ga mayakan abin abokan gaba mayaka da yawa abin da makamai da miyagun makamai a hannunsu su kuma ga su ba yawa waɗancan sun ninka su uku ba su da yawa kuma sannan ba isa sun makamai tare da su to a wannan lokacin don Allah subhanahu ta'ala ya kwantar musu da hankali sai ya saukar da ruwan sama har ma wasu suka rika gengedi karewar kwanciyar hankali kai gengedi arewar cewa hankalinka a kwance yake ba razani ba tsoro wanda yake cikin tsoro ba zai gengedi ba amma ana fagen yaƙi ga abokan gaba amma kuna gengedi alamar hankalinku ya kwanta to duk wannan mu'jiza ce duk wannan wata mu'jiza ce Allah ya saukar da ita a gurin wacce saba wa al'ada abinda aka saba wa al'ada wanda yake cikin wannan yanayi babu maganar bacci bacci ina zai zo masa ba zai zo masa ba to amma Allah ya saukar da wannan da ruwan da ya saukar saboda buƙatar musulmi kada ya zanto suna tafiya ko suna abin nan suna eh, ƙura na rufe su da sauransu aka saukar da ruwa yadda ƙasa ta ta kakkame za su yi tafiya ba tare da sun tada kura ko wani abu ya cutar da su ba sannan da tasbitul akdam da Allah ya musu tabbatar da digadigan su iz yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kull sau da haka a. Allah subhanahu wataala ya juyar da abin maimakon su su ji tsoro sai Allah ya jefa tsoron a cikin kafiran su kuma ya kafe musu digadigansu su ma'ana ya ba su jajircewa da tsayawa kyam babu tsoro to dole mu'jiza ce da Allah ya saukar da ita a ranar don haka wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan zai iya daukan wannan an fahimta zai iya daukan wahayin da Allah ya masa na rabon ganima yas'alunaka anil anfal zai iya daukan kuma a'a waɗannan abubuwan da Allah ya saukar a cikin muminai waɗanda suke nuna mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai yi kuma ana nufin duka zai yi ana nufin wahayin wa ma anzalna ala abdina wahayin da Allah ya masa na yadda za a raba ganima kuma tana yiwa ana nufin kuma zai yi har ila yau ana nufin waɗannan abubuwa duk sun shiga ciki alwahidi a cikin tafsirin tafsirinsa albasit juz'i na goma shafin ɗari da hamsin da uku yake cewa fadar Allah wa ma anzalna ala abdina cewar da Allah yi da abinda muka saukar wa bawanmu wa ma anzalna ala abdina da abinda muka saukar saukarwa bawanmu yace ya'ni al mala'ika alladhina nasara bihim an ya sallallahu alaihi wasallam yawm badr fi ma'ana qawl az-zajjaj az mai ma'anar ƙur'an maganarsa tana nuna wa ma anzalna ala abdina mala'ikun da Allah ya saukar a wannan ranar wanda suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar badar ya ci nasara shi da shi da musulmi wa fi ma'ana qawli muqatil a tafsirin muqatil ibn hayyan shi kuma a ma'anar maganar sa anzala alaihi min sha'ni al-ghanimati yawm badar. abinda Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam na al'amarin ganima a ranar badar shine fadar Allah yas'alunaka anil anfal لأنه قال يريد in كنتم آمنتم بالله domin cewa Allah yana cewa in kun yi imani da Allah fa aqirru bi hukmi to ku yarda da hukunci na wama anzaltu ala annabi sallallahu alaihi wasallam fil ghanimati yawm al da abinda na saukar wa annabi na sallar alaihi na sha'anin ganima a ranar al maganar zajjaj tana na cikin littafin sama'an al qur'an wa i'rabuhu juz'i nabi shafi 416 maganar muqatil tana na cikin tafsirin ibnu abi hatim na biyar shafi na 1706 da ad mansur na suyudi Ah, yawmal furqan anan jumhurin malamai kusan ma kace ijma'in malamai abin suka ce yawmal furqan anan fin yawm badar ranar badar ita aka kira yawmal furqan anan ranar 17 ga watan ramadan ce ranar juma'a ce 17 ga watan ramadan shekara ta biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne aka yi yakin badar musulmi da azumi a bakin suka je suka yi wannan yakin wannan shine abin da aka rawaito daga magabata irin su Abdullahi ibn Mas'ud Ali ibn Abi Talib Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Abdullahi ibn Abbas da sauransu kuma alaihi jamahiru ahli al-maghazi siyar kamar da Ibn Kathir yake faɗa da yawa daga cikin ko mafiya yawancin marubuta yaƙe-yaƙen Annabi sallallahu alaihi wasallama na farko da marubuta sirarsa na farko duk akan wannan suke cewa yawmal furqan ana nufin ranar badar wadda ta kasance sha bakwai ga watan ramadan akwai wani ƙauri wanda yake bara gurbi wanda malamai ba su yi waiwaye shi ba ya fita daga tsarin abin magana ta malamai Shi ne ƙaunin da aka ruwaito daga yazid ibn abi habib yace yawmal furqan ana nufin ranar litinin domin ita ce ranar da Allah aka haifi domin ita ce ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama ibn abi hatim ya ruwaito wannan na <clears throat> na biyar a juz'insa na biyar 1706 yana sabuwar hujja ce ta maulidi kuma ce yau balfurkan shi ne ranar litinin ma shi cewa ranar litinin ba sha biyu ga rubelil awal ba ina abubuwa ba wai sai ya danganci ba wai sai an samu hujja karara ba duk yadda aka dan samu yanzu kamar azumin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar litinin kaga bai ce ranar litinin sha biyu ga rabiul awwal ba shi abin ya ta'allaka shi da ranar litinin azumin sa ranar litinin ma'ana sati sati ko sati sati to sai aka mai da shi sha biyu ga wata rabiul awwal sha biyu ga rabiul awwal sai zama asabar ce wata rana sai zama lahadi ce sai zama litinin ce kaga kaga ba wannan bane ke shi na annabi yana da alaka ne da ranar litinin ba dai ba kwanan wata saboda haka saboda haka ranar litinin ta kowace sati ta kowane sati ranar litinin ce ba ta canza ba ranar litinin kowane sati ranar litinin ce yau din nan duk kun yi azumi ko in ce yawancin kun yi azumi to in ana maulidi na gaskiya wannan shine saboda haka sai aka ɗauka abin sai koma kwanan wata da ya koma kwanan wata sai ya fita daga ranar litinin da annabi ke magana ya ce a ciki aka haife ni a ciki aka aiko ni sai ya tashi daga ranar litinin sai koma kawai sha biyu sha biyu ɗin nan sai ya zama ranar asabar ne eh, sanda yahudawa suke tafiya a da coci ko ranar lahari ne sanda kirista suke zuwa nasu eh? ko ranar talata ko ranar laraba ko ranar alhamis zai iya zama kowace irin rana to kaga tun daga nan zaka fahimci sannan kuma sai koma shi shekara tunda an hada shi da Rabiul Awwal Rabiul Awwal so ɗaya yake zuwa shekara haka kaga ya tashi daga sati sati ranar litinin ya koma shekara shekara Rabiul Awwal kuma kowace rana to wannan zai zama hujja za ta yi daidai qa'idar ad-dalil an yutabiq al-madlul kace wannan dalili ne to aga ya tafi daidai da abin da ka kafa dalili akan sa kai sun sun saba amma kai yanzu abin da kake hujja da shi zai rushe ma wannan ne gaba daya to shi ne matsalar shi ta bid'a in aka samar da ita sannan aka tafi nemo mata dalili to fashin wahala ake ba kaɗan ba to wannan duk wata rana wani ya ji karatun masu sai ya ya saci wannan an saci a ah, ashe ma akwai wata magana wacce ta ce yawmal furqan ranar litinin kuma a ciki aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam to shine <clears throat> shine ibnu kathir alaihi rahmatullah da ya kawo wannan ruwayar sai yake cewa walam yutaba ala hada ba wanda ya goyi bayan sa akan wannan cewa qaulul jumhur muqaddamun alai maganar jumhur ita ce a bar gabatarwa wato maganar cewa yawmul furqan ana nufin ranar badar sha bakwai ga watan ramadan wance ranar juma'a ce al furqan ibnu abbas yake cewa huwa yawmul badar ابن عباس الفرقان أنا الفران البدر فرق الله به بين الحق والباطل شنو نيتي قال الوالبي عن ابن عباس يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل الوالبي شنو علي ابن علي ابن ابي طلحه علي ابن ابي طلحه سالم ابن مخارق الوالبي البصري الوالبه سنن قبيله ستي نعم شي كما متون بصره maula ne da banil abbas yana da cikin manya-manyan tabi'ai kuma masana alkur'ani masana hukunce-hukunce alkur'ani ya rubuta tafsirin abdullahi ɗan abbas bai haɗu da abdullahi ɗan abbas ba amma ya tattara tafsiransa ya rubuta shi a littafi kundi guda har imamu ahmad yake cewa kana bi misra sahifatun wahidatun min at-tafsir qad rawaha ali ibn abi talha من من رحل من طالب التفسير لتحصيلها لا يعد كثيرا yace a Masar akwai wani littafi guda na tafsiri wanda Ali ibn Abi Talha ya ruwaito shi daga dan Abbas wato wanda Ali ibn Abi Talha ya ruwaito yace da a ce mai neman ilimin tafsiri zai yi tattaki Imam Ahmad yana magana daga Bagadaza cikin ƙasar Iraq ce da mutum mai neman tafsiri ko masu neman tafsiri za su yi tattaki su tafi masar don su samu wannan to ba su yi wani abu mai girma ba Sau da muhimmancin wannan din bai ga abdullahi dan abbas ba amma abinda ya tattaro ya tattaro shi ne daga abinda almajiran abdullahi dan abbas suka rawaito sai da yursil baya fadar wasu da tsakaninsa ibn al nasai na cewa la ba'sa bihi ya rasu shekara ta 400 afuwan shekara ta 143 shekara ta 143 to shine in yace alwalibi Ibn taymiya in ce alwalibi yana nufin ali ibn abi talha in yace alwalibi yana nufin ali domin akwai wadanda suna dangantuwa zuwa ga kabilar waliba amma su sun ji daga abdullahi dan abbas kamar sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair walibi ne dan kabilar ne amma yana da ruwaya kai tsaye daga abdullahi dan Abbas kuma ba a cika kawo a ce alwalibi ana nufin Sa'id ibn Jubair ba ba za ka ga wannan a cikin maganganun malamai ba in suna nufin Sa'id ibn Jubair za su faɗe shi da sunansa amma ba su ce alwalibi ba haka nan akwai Abu Khalid Ibrahim ibn Khalid alwalibi shi ma yana da ruwaya kai tsaye daga Abdullahi dan Abbas haka nan Makhrama ibn Sulaiman alwalibi al-Asadi alwalibi shi ma haka yana da ruwaya amma Ali ibn Abi Talha alwalibi shi mai da sama bai ji kunne da baki da kunne daga Abdullahi dan Abbas ba ya ji ne daga almajiran ko abinda almajiran suka tattara to in ibnu taymiya ya ce alwalimi dan yawanci yakan yi haka to kada hankalinka ya tafi zuwa ga wani ba wannan ba yana nufin shi wannan din a wasu gurare ba yana sarraha wani gurare ce yakan faɗi sunansa ƙarara ce fa fit tafsiril mashhur alladhi yuqalu lahu tafsirul walidi ali ibn abi talha ibn abbas A'a, wancan tafsirin alkalbi ne Muhammad ibn Sa'ib alkalbi an Abi Salih Abi Salih an an Abdullah ibn Abbas haka silsila ce ta ta makaryata تنوير المكباس وقال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد shi wannan kaulin cewa yawm badr ake nufi da yawmul furqan kuma a cikin sa ne Allah ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya to wannan maganar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa ita ce maganar da almajirinsa Mujahid ya faɗa ita ce maganar da Miqsam shi ma almajirinsa ne ya faɗa ita ce maganar da Ubaidullah ibn Abdullah Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudali ɗaya daga cikin al-fuqaha as-sab'a na Madina wanda al-Imam az-Zuhri yake cewa kana bahran min buhuril ilmi shakundum ne teku ne na ilimi uh, shi uh, ubaidillah ibn abdullah ibn utba yana daga cikin waɗanda suka wato ci gajiyar ilimin abdullahi dan abbas sosai shi wannan ubaidillah ibn abdullah ibn utba to shi ma fassara da yawmal furqan shine yawm badr farraqa Allah fihi bayna al-haqq wal batil hakanan qatada ibn da as-sadusi hakanan muqatil ibn hayyan